بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقهن قولي muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta lahadi bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1432 daidai da bakwai ga watan takwas watan agusta shekara ta 2011 miladiya za mu dora inda muka tsaya jiya a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am a cikin ayar da ke maganar wasu yoyi guda goma ajiya mun tike akan wasiya ta uku yau za mu tashi wasiya ta hudu faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wala ta ƙarbul fawahisha ma zahara min hawa ma batan bayan da muka karanta faɗin Allah ta'ala da ya ce ƙul ta'alau tulu ma harrama rabbukum alaikum Allah shiriku bihi shay'a wasiya ta farko kenan wasiya ta biyu wa bil walidaini ihsanan wasiya ta uku wala kutulu auladakum min imlaq kada ku kashe ‘ya'yayanku don jin tsoron talauci da yawan mutum da baibayi ko kuma don jin tsoron talaucin da yake hasashen zai afka mushi Allah ta'ala ya sauke wasiya ta hudu ita ce faɗin Allah ta'ala da ya ce wala ta ƙorabul fawahish kada ku yi kusa da alfawahish ba wai kada ku aikata ba kusa ma da su kada ku yi wannan alfawahish din ma zuhara wa ma batan to na farko dai yanzu muna neman fassarar alfawahish na biyu muna neman fassarar ma zuhar minha na uku muna neman fassarar ma a cikin littafinsa أتكل لتافنس fi في غريب ya ce alfuhshu. walfahsha'u walfahishatu nau kenan uku alfahshu wannan lafazin bai zuwa ƙorani ba yi walfahsha'u wannan ya zuwa ƙorani walfahishatu nau kenan uku ya ce ma'azuma ƙubuhu shi ne abin da munin shi ya kai muni munin shi ya girmama fil af'al wannan abin na ayyuka ne wal aqwal ko na zantattuka ne abin da aikata shi munin ya kai muni ko faɗan shi a baki munin ya kai muni shi ake nufi da me da alfahushu shi ake nufi da alfahashau shi ake nufi da alfahishatu duk abin da yake munin shi ya kai muni kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce inna Allah la muru bil fahsha' أتقولون على الله ما لا تعلمون وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كمان ده يكي cewa man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudaf la al'adab dhifain kamar da yake cewa innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim kamar da yake cewa illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana ko mubayyina mun samu ayoyi kamar guda nawa wanda yake an kawo lafazin alfahsha an kawo lafazin alfahisha sai dai faɗin Allah ta'ala da ya ce illa an yati na bi fahishatin mu bayyana sai ya ce wannan tun an zina an yi kinaya ne ga zina da faɗin Allah ta'ala da ya ce wallati atina alfahishata min nisa'iku to kenan da aka ce alfahsha ne duk abin da muni shi ya kai muni kamar me kamar zina kamar me kamar luwaɗi a uzbillahi min shaitanar rajim kamar me kamar ƙarya kamar kisan kai kamar saba ma iyaye wannan alfahsha ne kamar a uzbillahi min shaitanar rajim ko mutum ya auri haramun ɗinsa haramun ne haramun ne mutum ya auri mahaifiyarsa haramun ne mutum ya auri kanwarsa haramun ne mutum ya auri yashi shin uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya suke ko uwa ɗaya suke kun lura da wannan ko dole a riƙe wannan sosai da sosai sai ki ga ana tambayar malam wai abin nan wasu ne wa da abin nan ya da kanwa ne sai dai ba babansu ɗaya ba wasu na neman juna wato kun ga har yanzu wajibi ne fa a tashi da karantarwa gwargwadon yadda ilimi ya nesa gwargwadon yadda jahilci yake kunno kai shi kuma jahilci cuta ce wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mutafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalika al'alimu rabbani shine likita Allah ya sauwake Allah shi yafi mana saboda haka duk abin da muni shi ya kai muni kamar zina kamar kisan kai kamar gunduma ƙarya kamar kaza kamar kaza wani shine alfasha na Allah ta'ala ce wa zaru wa zaru zahiral ismi wa batina to yanzu mun yi maganar abin da ya shafi alfawahish mun san mecece alfawahish idan ka ce alfawahish shine duk abin da munin shi ya kai muni sawa'un na aiki ne ko na magana ne ya zama na magana ta yi magana kuma muninta ta kai muni ta kai ga zagi ta kai ga zagin iyaye a uzubillahi lamini shaitanar rajim ta kai ga iyaye su yi magana mutum ya yi tsaki a uzubillah wala ta kullahu ma uffin wala ta huma ma kullahu ma karima ko yi mutum ya gunduma magana ba tsoro ya kira sunan Allah ta'ala da wani sunan da bai sanya ma kan shi wannan sunan ba ko ya yi musun abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa da baki kaga duk waɗannan abubuwa ne na alfashi Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ta'ala ya tsari to menene fassarar kuma ma zuhara minha da Allah ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha kada ku yi kusa da su kun ga ba wai kada ku aikata su ba kusa da su ma kada ku yi kenan duk wani abin da zai iya zama kusa da zina kada mutum ya yi shi Allah ta'ala ce wala taqrabuz zina kada ku yi kusa da zina kenan mace ce kada ta ado in za ta fita ta sa jan baki jan hanci jan kunne ta ɗauko wani mayafi da ake kiran shi rakanigantali ta sa ta fesa turare ta yi wannan duk waɗannan abubuwa ne da ke kusantarwa zuwa ga zina ubangiji Allah maɗaukin sarki kuma ya haramta ya ce wala zina ta hunna illa libu'ulatihinna har ya lissafa adadin wanda yake ya halatta in ta yi ado su gani to ko da ta yi adon kuma waje ta fito sai ta ce to ya za ta je da iyayenta ne sai mu ce to tun da kin yi ado to wajibi ne ki sa niqabi dan ki rufe in kin je can wurin kuma sai ki cire dole ne kuma ki sa bangajejen hijabi dole ne ki sa kaza dole ne ki sa kaza in kin je gidan biki tunda mata ne zalla musulmai kenan sai ki cire sai su ga gwalagwalan su ga zoban su ga waye su ga waye su ga waye in an gama kuma sai a ɗauko hijabi a rufe sai kuma kaiwa mai gida ya gani idan eh, ma sai da ya gani sannan aka taho fada Allah ta'ala da ya ce wa zaru zahirar ismi wa batina kun ga a can ma farko farkon suratul an'am an faɗi zahirar ismi wa batina an faɗi zahir an faɗi batin kamar yadda na aka ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan mujahid ibnu jabar wanda yake sufyanu sauri ya ce idan tafsiri ya zo maka daga mujahid ya ishe ka koma gida ka kammala tafsiri wanda yake mujahid bin jabar sai da isauke tilawar alkur'ani mai girma a gaban abdullahi bin abbas so talatin ya sauka ya dawo ya sauka ya dawo amma ita da ta sauke da ta sabaki ta soke wai ta yi walima shi kenan sai ta kama gabanta kuma ai ta yi walima kai ta yi walima fa ba abin da ta yi shi sai da ya sauke da ka a gaban abdullahi dan abbas ana gyara mai tajwidi ana gyara mai ina ya kamata ya tsaya ina ya kamata ya huce ga yadda zai karanta sai da ya sauka nawa talatin ke nawa kike a gaban malamaki eh kun yi shiru eh watakila saukar da kika yi kin yi ne a gaban ɗaliban da malama ke ta yaye su suka biya maki ko ba ka ba don su suke taimaka ma malama ɗin to bayan da kika sauke yanzu kuma sai ki daɗa irtifa ki daɗa yin sama zuwa gawa malamar sai ya zama akalla a ce ki samu ko da so uku ko so bakwai Ki kiga kin samu kin yi sauka a gaban malamar sai da ya sauka so talatin wannan ta gyaran tilawa ya zo kuma ya sauka uku a gaban abdullahi dan abbas yana bin alkur'ani aya aya ana mai fassara sauka nau kenan 33 haka yi shi sa sauri ya ce idan tafsiri ya zo maka daga mujahid to ya ishe ka sai mujahid ya ce fadin Allah ta'ala da ya ce wa zaru zahirul ismi wa batina sai mujahid ya ce al ya fi sirri wal alaniya fi sirri yin laifi a ɓoye shine kenan wa batina wal'alaniya alaniya shine mai kenan ma min ha mana mutum ya aikata laifi a ɓoye daga shi sai mahalicinsa laifi ne mutum ya aikata laifi a bayyana jama'a laifi ne kenan wancan abin ayat da muka karanta wala taqrabul wahisha ma min ha kenan kada ku aikata alfasha duk abin da muni shi ya kai muni kada ku aikata shi a bayyane kada ku aikata shi kuma a ɓoye ina jin fasara ta fito yanzu kun ga mun fasara aya da maganganun tabi'ai wanda yake nau'i ne na tafsirin alkur'ani mai girma sai qatada ibnu di'ama as-sadusi wanda ya rasu a shekara ta 117 yace qatada ibn di'ama makaho ne di'ama ba baya gani yace bai taba cewa da malamin shi malam mai mai mun ba kuna ji na qatada ibn di'ama as-sadusi bai taba ce da malam malam mai tamun ba mana duk abin da malam ya faɗa ya rike duk abin da ya faɗa ya rike duk abin da ya faɗa ya rike shi yasa ya ce bai taba cewa malam mai mai tamun ba ta da inda bai rike ba da ya ce malam mai mai tamun waɗannan fa ba annabawa ba ne saboda haka mutum dagiya zai ko da ba ke zama su ba to ina laifi ke kwatanta su a ce in an faɗa so biyu so uku ki riƙe qatada ibnu di'ama ce sirruhu wa alaniyatuhu ƙaliluhu wa kathiruhu laifi a ɓoye ko a sarari kaɗan ko mai yawa duk shine fasarar wazaru zahir ismi wa batinahu kaɗan ko mai yawa a ɓoye ko a sarari mun ji maganar tabi'aino kenan biyu sai magana a suddi ya ce zahiruhu a zina ma'al bagaya zawatin rayat ina ka ce zahiruhu ya ce shi ne yin zina da mata masu zaman kansu kawai ku kira su karuwai wai canza zama suna ne ya ce mata masu zaman kansu kawai karuwai ce kawai Allah ta ya sauki mutum ya zina da mata masu zaman kansu shi ne zahirar ismi tun da su daman fitattu ne an san waɗannan mazinata ne ta kama ɗakin ta ƙarti ne suke shiga wannan shiga wannan ya fito to ke ga wannan gidan ko fiye wata ne karki shiga sowa ƙwarai kuwa wannan gidan ba duk gidan da ake mai mummunan zato wasu fitsararru sun kama shi sun zauna a cikin gidan suna lalata a ciki ko yaro kake aika gidan ya so wani abu ko wata ta fake da wata sana'a tana sai da fiye wata tana sai da karki aika gidan a so muke egot ko karki dauki hijabi ki dai gidan so egot kun yi shiru an gane tunanin da ke ciki wani da ya zo gifta zai ce a'a shi ba zai san egot ki gaje sowa ko fiye ba Allah ya sauke wa batinahu sai ya ce kuma abin da ake nimi da batinahu azina ma al shine mutum yayi zina da budurwar shi ko da abokiyar zaman shi wanda yake ita ba wai ta yi fice ba ne a zina a kawai dai sun haɗa aiki ne ko sun haɗa wurin karatu ko sun haɗa kaza ko sun haɗa kaza kawai dai abin da yake a sace a ɓoye waɗannan suna nuna mana duk waɗannan bayanai da muka yi ko mutum ya yi zina da 'yar aikin sa a ufi billahi mina shaitan rajim fitintuni ne za ki ji su ga suna wani ya yi da 'yar aikin shi ya ɗauko ta gida tana mai aiki amma kuma wasu abubuwan ki ga suna abubuwan ba zai daɗin ji ba saboda duk irin waɗannan na kusa ko na nesa kaɗan ko mai yawa laifi wanne ne zaki ɗauki laifi a matsayin kaɗan to kada mutum ya aikata shi wannan wasiya ba ƙaramar wasiya ba ce don irin cututtukan da suka afka cikin al'umma sun afka ne ta sanadiyar irin waɗannan laifuffukan da ake yi kuma ko da mutum baya yi in laifukan suka shigo cikin al'umma za su gama kowa ne akwai irin laifukan da takan yi su takaitu ga wanda irin wannan laifin akwai kuma laifukan da sukan hada kowa da kowa yadda duk wannan hiv da ake ta daidaitawa ake ta yayatawa sun yi itifaki babbar hanyar da ke haifar da ita ita ce hanyar zina to amma ba za a hana zinan ba sai a ce wai yadda mutum zai kare kanshi kenan kullum dai ɗaure gindin a yi lalatar kawai ake yi ba ɗaure gindin yadda za a yi a hana zinan ba wannan ya sa a makarantu sai a kawo katon saurayi sai a kawo budurwa kusa da ya aji kuma Allah ta'ala ce wala taqrabul fawahisha kuna so za a zauna lafiya ana ba a nemi zaman lafiya ba ƙasa ce ta musulmi amma sai ga an hijabin da za ta sa a matsayin ta je makaranta wani hijabi ne ko cibi bai kai ba sai ga baiwar Allah miskina ta sa bangaje da hijabinta da niƙabinta sai da ta je gate kofar shiga makarantar baiwar Allah kaga ta cire ta sa a jaka ta cire niqabi ta dauko wani bai huce mayani ba bai huce hankaci ba ta sa a jiki wanda shi za shiga makaranta ko ba ka ake ba bayan Allah ta'ala ce wala taqrabul fawahisha ko kuma a makarantun kwana ne ayi katan makewayi wai mata ne zalla a wurin sai ki ga mata sun shiga uku hudu biyar makewayi ɗaya suna wanka a ciki wani haramun ne dan alfawahish bayyana da al'aura ne kuma wannan aiki ne mun faɗa haɗa su maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya haramta bai halatta wata ta ga al'aurarki ba bai halatta wani ya ga al'aurarki ba sai kawai mai gidanki haka Allah ta'ala ya faɗa wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون duk wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba to ya zama tinkirin ɗan ta'adda so ka waɗannan al'amuran dole a hatara da su dole a sai kiga ta ce to ai duka mata ne wai ta tunaninta duka mata ne saboda haka babu wani laifi ko kuma namiji ya koma gefen titi kato da shi ya zauna wai yana fitsari saboda tsabagen rashin tarbiyya rashin kula bai san addini shi ba bai san daraja shi ba shi karan kanshi bai san daraja kanshi ba kin ko san mutumin da bai san daraja kanshi ba to me zaka ce da shi waɗannan laifuffuka ne wanda yake kuma saban Allah ne dole ne a tashi a tsawatar a yi gwargwadon abin da za a iya yi na tsawatarwa duk abin da yake alfasha ne kamar yadda muka ambata gundume miyar ashar kika ji yaron ki yayi daga ina ya samu wallahi wani yaron in yi wata gundume miyar ashar ke kya ce a gidan maguzawa yake ko ba ka yake ba to dole ne tunda mun yi alfawahish ma zahar min duk abin da yake mummuna min alaqwali wal af'al dole a sa'idu ido a tashi da aka yi duk wanda ya san tashi da aka yi na kasar Hausa cewa ake ɗa na kowa ne in kika sami yaro akan hanya ya yi laifi za ki ɗauka ki ladabtar da shi ki wuce idan ma ya fiye shi ta fito sai ta ce Allah ya saka da alheri ko ba ka ake faɗa ba amma yanzu sai abin yake neman ya lalace wa bai sai da ki ɗan ƙani ba sai ya ce akan mai zaka da kan mai ɗa a ubilla saboda tsabagen lalacewar tarbiyya tsabagen lalacewar al'umma kina yana so ya dukkan kan mutane to za ki ga irin cututtukan da suke faɗowa cikin al'umma cututtuka da ba a san su ba a zamanin sahabai wasu cututtuka kuka sani a zamanin sahabai sai da ke an ce basir an kin gana bulugul maram wane ne wane yana da bawasir to ban da shifa ciwon ciki nam sai alhuma ya eh, shi ne to amma abin nan fa abin nan typhoid fa da kuke kira typhoid shawara fa olsa fa hawan jini fa asuma fa duk babu a wancan lokacin wai ana cewa olsa wai rashin cin abinci ba ku garanta sahabbai sukan yi kwana uku ba abinci ba olsa ta kama su an yi shiru malan laifuffuka ne da ke faruwa zuhar alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas laifuffuka ne da suke karu suke haifar da waɗannan cututtuka din cututtuka iri daban-daban cututtuka iri daban su kansu likitocin wasu abin ya riga ya wuce su in an tara nan kawai take wata cutar ta kunno kai a rasa ma daga ina take to duk zinubai ne zinubi iri kowa da irin wanda yake ɗauka ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wala taqrabul fawahisha kada ku yi kusa da alfasha ma zahara minha duk wacce take a bayyane yinta a bayyane wa ma batsan da yinta a boye dan duk yadda kika kai babu wani wuri da za ki je ki aikata wata alfasha ba tare da ubangiji Allah madaukin sarki yana ganin ki ba kuma ko ki faɗa ba tare da Allah madaukin sarki yana ji ba domin wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi ilmin shi ya kewaye ko ina da ina to kuma idan wannan ayar wannan wasiyar kowace za ta ɗauke ta a karan kanta ta ɗauki wasiyar a karan kanta duk abin da yake laifi ne wanda ya huce ta tuba bi shurutihi annadamu alama fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha sai kiga an huta walla sai kiga wasu cututtukan da ake fama da sai kiga baki sha maganin komai ba abin ya riga ya kwaranye sannan mutum ya sa ido wasu abubuwan da aka haramta ba wai mutum baya so bane fa haramcin ne ya gifta wai baya son kuɗi ai ana so to amma kina kallon jakar wata ta faɗi da kuɗi kika ce bayar Allah ga jakaki amma sai ga wani ya take eh wai saboda tsabagen ma kin ga ba zai ci giya ba kenan ya take sai ga mai abin ya dawo a guji don Allah malam baka ga abuna ba ya ce mai fa bayan gashi ya take ba zai iya tsugunnawa ya dauka ba dan kada a ganshi saboda yake sai mutumin ya wuce sannan ya ɗauka don allah mai kuke gani wannan zai haifar fitina fa baki san fa irin wace fitina ba ce allah ya sauke Allah ta'ala ce wala ƙarbar fawahisha ma zahara haramina wa ma batan kada yi kusa da ita duk abin da yake kusa kada yi duk abin da yake kusa kada yi taɗi a rage shi in dai ta yadda tana son shi ya yadda yana santa mai rage sai ya ɗaura aure sadaki ya bayar tana makaranta a ɗaura auren ta ci gaba da makarantar mai zafi a ciki shi ba wuta ba amma sai ki ga an zo taɗi to wai mai mugun abu da ba za a je bayan la'asar ba Allah kuwa mai mugun mai mummuna abin da ba za a je bayan azahar ba ko bayan la'asar saboda akwai gasifin kenan wa ƙaba me mugu abu da ba za a je taɗi da daddare ba da abinnan bayan la'asar ba iyayenta sun sani iyayen sun sani me mugun abu yana zuwa sai lama gidan mahaifinta ya fito lafiya a wane ne shi kinan sai ya koma ya ce take bakin yi baku a ah, to wannan menene eh idana haka alfasha ba za ta yawaita ba shi din ma kada iyawa shi din ma ai mai limit kada iyawa amma wai duk wani zama da za a yi shekara ɗaya shekara biyu wai sai ta fahimce shi sai ya fahimce ta babu wani fahimtar juna da za a yi babu wani fahimtar juna da za a yi abinda ba za ta fito ba sai ta sa jan hanci jan kunne jan lebe kawai sai an sa mai dangwali a ɓaurin kala uku hudu biyar sannan shi ma kafin ya to sai ya tsaya gaban mudubi ya yi sa kaza ya gyara kaza ya gyara kaza ya gyara kaza ya gyara kaza to duk irin wannan kai ya zama kusa da alfasha ne idan zuwan yawa kusa yawa sai ki wasu abubuwan kuma Allah ta'ala ya sauke nau'ukan alfashin suna da yawa sa Allah ta'ala ce wala taqrabul fawahisha yasa al aljinsiyya al istighraqiyya wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifrad kun ga wannan jam'i ne kaga wannan fil jam'i ne ga shi jam'i ne ga kuma altashi gishi so raka yan uwa duk abin da ya shafi alfasha na magana kamar yadda muka faɗa ɗazu duk abin da yake munin shi ya kai muni min al-af'ali wal aqwal to alfasha ne mutum ine sa da shi Allah ta'ala shi tsare sai wasiya ta biyar sai wasiya dan waye Ɗan uwa ya bugo mun ya abin nan ya rubuta min kuma abin da ya shafi facebook nan kuma dandali ne na mabarnata a wannan ai sai dai wanda suka saurara facebook ba shafin facebook a intanet wannan wani dandali ne sai wanda Allah ta'ala ya kiyaye ko ma shiga intanet ɗin baki ɗaya ko extra cool da daddare ko wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne wane ne nau'uka ne na alfasha masu yawan gaske ya bugo mata waya ko ta bugo mai awa ɗin suna magana mai suke cewa ina fatan dai mun gane alfasha tana da nau'uka da yawa eh kun yi shiru kuma na san ko yanzu ko ba waɗanda muka faɗa ba ko cewa aka ki faɗa akan binayi akan abin da aka faɗa za ki faɗi kaza da kaza da kaza da ban faɗa ba Allah ta'ala shi tsari kai a intanet dandali ne na maɓarnata ana ɓarna intanet a facebook a ina ne a ina ne a ina ne a ina ne website wasu wuraren wasu lambobin wasu waye Allah ta'ala ya sauke wasiya ta biyar Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqtulun nafsa kada ku kashe dukkan rai allati harrama Allah wacce ubangiji Allah madaukin sarki ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da dalili na gaskiya da dalilin yace a kashe ta kuna jina wala taqtulu kada ku kashe annafsa rai allati harrama Allah wacce Allah ya haramta a kashe illa bil haqq sai da gaskiya sai da dalili dalilin da yasa a kashe saboda haka haramun ne kisan kai bai halatta ba ka ce to ai tilasta ka aka yi ba a tilasta a kisan kai kun lura da wannan kun yi shuru ba a tilasti a kisan kai za a iya rike bindiga a ce yanzu nan muna karfe goma sha ɗaya da rabi karfe goma sha ɗaya da rabi da minti shida na rana a nan garin mina a ce ga bindiga ko ki sha ruwan nan kofi ɗaya ga cikin ramadan muke ko ki sha ruwan nan kofi ɗaya ko abin da babu wani zabi sai da ki zaɓi ɗaya ko ki sha kofi ɗaya ko abin da ga mutum an daure shi ga karti an kawo su ga kaza ka abin da ya rage shi ne mai ko mutum ya sha ko a kashe shi wannan sai mutum ya ɗauki kofi ɗaya ya sha shi kenan don ya tsere da kanshi a matsayin an tilasta shi kun gano wannan kun fahimci wannan da kyau to amma ba a ɗaura mutum a ce ko ka kashe wannan ko a kashe ka ba a wannan ba za ka kashe wani don kai ka tsira ba kun lura da wannan aikin gaɗa zu kin ajiye azumi ne kin sha ruwa ne don dan ranki to yanzu bai halatta dan ranki ki kashe wani rai ba ina fata an gane misalin sosai da sosai bai halatta ba kuma la tata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq duk wani wanda aka ce ka kashe ko ki kashe ba tare da shari'a ce hukunci ne ya tabbatar mai ba annabsa bin nafsi ba ba alkali ne ya zartar da hukunci ba kawai dan yana adawa da wani dan kaza dan kaza kawai a kashe wai umarni ne wannan bi halatta ba ya saba mu umarnin Allah kuma Allah ta'ala ce wa man kutila mazluman duk wanda aka kashe shi a halin an zalunce shi to fa qad ja'alna li walihi sultana hakika mun bai ma dangin shi wani karfi na musamman su tashi su nemi jinin dan uwansu da aka kashe musu sai dai wala tusraf fil qatl ko wala yusrif fil qatl kada ai barna wurin kisan ta yadda kada a je a kashe wanda ba shi kisan ba a ce to an ji tunda an kashe muku dan uwa za a yi kisan to amma shi wanda ya kashe ba shi za a kashe ba sai a je a ɗauko wani a ce an kashe shi a je kan titi a ɗauko wani ko kuma a ce to mu wanda kuka kashe mana fa yana da daraja saboda haka a kabila ku sai kun ba da mutum uku ne zai zama mutum ɗaya wannan duk ya saba ma wa musulunci babu wani rai guda daya wani rai da za a ce wannan ran yana tanganda rayuka goma ko an kashe rai ɗaya anan sai an kashe arba'in anan wannan ba musulunci ba ne ina ba ta mun gane karatu sosai da sosai na'am Allah ta'ala ce wala taqtulun nafs lati harrama Allah kada mutun ya kashe rai wacce Allah ta'ala ya haramta na farko kenan yanzu kada mutun ya kashe kansa eh dan Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku duk matar da ta kashe kanta wai bakin ciki ya dame ta wai damuwa ta da ta da ishe ta ita ma ta mutu ta huta ta sanya ma kanta sanmu ko ta hau kan gada ta fado ko ta rataye wuyanta a fankar ɗakinta ta kulla ɗakinta ta ciki ta kulla taga ta kulla ko'ina ta rataye wuyanta ko ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ku ji abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisan Abu Huraira ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man katala nafsahu bi hadidatin duk wanda ya kashe kanshi da wuka ya ɗauko wuka ya caka ma kanshi ya ɗauko wuka ya huda kanshi ko ya ɗauko bindiga ya kashe kanshi fa hadidatu fi yadihi to wannan wukar tashi za ta kasance a hannunsa ya ja'o fi hafi batsani yana caka ma cikin shi wannan wukar yau alkiyama ce ranar alkiyama ranar alkiyama ba wannan wukar zai dago wace ce yaranta ta yake magana ta fita waje mana ta yi haƙuri ta je waje zai ɗauko wannan wukar yana caka ma cikinsa kuna jina zai ɗauko wannan wukar yana cika ma cikinsa fi nari jahannama a cikin wutar jahannama khalidan zai dawwama mukhalladan wanda za a dawwamar da shi fiha a cikin ta abadan har abada wai ta bakin ciki ya dame ta ita ta damu ba za ta iya zaman duniya ba saboda haka ko an kore ta a wurin aiki ko shagonta ya kone ko ta rasa danta ko wane ne ko menene ko menene sai ta dauko wuka ta cika mu cikinta wa man qatala nafsahu bi sammin duk wanda wa man qatala nafsahu bi summin duk wanda ci gaba ne duk wanda ya kashe kanshi da guba fasammuhu fi yadihi to sammun guba tashi zai rike ta a hannu ya ta hassahu yana kamfata yana hambuda yana ɗebowa yana zubawa a bakin shi fi nari jahannama a cikin wutar jahannama khalidan zai dawwama mukhalladan fiha abadan za a dawwama da shi har abada wai ta ta damu bakin ciki ya dame ta ita yanzu me za ta gani saboda haka ita da wannan abin ya faru ma kwara ta mutu watakila ta je ta samu dan kwararo dan kan titi wannan tunanin ya zo mata kun yanzu ta kashe kanta ta kashe dan da ke cikinta nau kenan biyu sannan kuma ga laifin zina da ta yi nau nan uku to nau'i ne za ki gani daban-daban da za su sa mutum ya kashe shi wani lokacin sai ta samu wata gadar da wata ta samu kowani wata kowani gadar da ta fi kowace tsawo ta dira a kai wai domin ko ta hau bene ta fado ba dai wani irin nau'i da ba a yi kuma wani abun wai a fim suke gani ai ta gani a fim an yi haka shikenan sai abin ya shige ta don wannan babban bala'in da ya fi shigo cikin al'umma kenan sai ki ga yaro dan shekara uku wai an ba shi faifan bidiyo ya kai ya karɓi wani kun yi shiru ba abin da ba yi sai kallo musamman cikin ramadana wajen ramadana wai fim ake kallo da da ake kallon abin nan indiya abin da sauki bai gama ko ina ba shine ma'anar da saukin ba wai zunubin ne da sauki ba a'a fitina bata gama ko ina ba to a yanzu tun da na ƙasa suke yi hausa fim ya shigo fitsara ta kunno kai ya zama na a wurinsu ake kwaikwayon ɗinki ɗinkin da mace za ta sa matsatsan ɗinki bayan ɗazu mun yi maganar wala ta ƙarbul fawahisha ma zuhar min hawa ma batsan matsatsan ɗinki wa a wurinsu za a koya saboda tsabagen lalacewa da ta kai lalacewa wa ita yar fim da ta kasa zaman gidan aure ta fita wa ita ce zaki gama ta aure ta kira ta wai tana ba ta shawarar da za ta zauna da mijinta wannan shine ufa talibu wal matalu ta san yadda za a yi ta bada shawara wata ta zauna a gidan mijinta ita ta fita sannan kuma wani wanda yake da ɗamsul basira sai sai wai ai suna wa'azi ne suna wayar da kan mutane to wata ta sa ta gani a fim wata an mata kaza sai ta ɗauki wuka ta daɓa ma jikinta alhalin haka yayi sai mai bidiyo kyamara ya canza abin ko ta ɗibi kawai an ɗewa ban bita an sa a ciki wai da sunan guba shi ke na ita ma sai ta ɗibi guba kawai ta sha ta ɗibi ga mala'e eh, ta ɗibi maganin ɓera ta zuba a ciki ta sha ta mutu wannan maganin ɓeran shi za ta dinga kamfata ranar alkiyama a cikin wutar ma tana ɗiba tana sha Allah ta'ala ya ce wala ta katulu an fusa kuma kada ku kashe kawunanku eh ya hassahu yana ɗiba yana ɗiba in ya ɗiba ya sake ɗebowa ya sake ɗebowa hadisin yana za ku same shi a nan kurkusa cikin abin nan cikin ibn kasir a daidai wani ayar wala ta katulu an fusa kun hadisin yana nan insha Allah ta'ala zai wama a cikin wutar jahannama hadisi ne ruwayar bukhari da muslim ibn kasir ya kawo shi a daidai ayar da muka faɗa hakan nan kuma sabit daga sabit dan dhahak Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man qatala nafsahu bi shay'in duk wanda ya kashe kanshi da wani abu ai kun ga a wancan hadisi abubuwa nawa aka faɗa biyu wuka da guba su da aka faɗa to anan za ka ce man qatala nafsahu bi shay'in kun ga shay'in na kira ce fi siyaqi shart malamai suka ce ita ma ta um ko fi siyaqi isbat uziba bihi yawmal qiyama duk wanda ya kashe kanshi da wani abu to da wannan abun za a dinga dandana mishi azaba ranar alkiyama mana an tudu ya hawo ya fado kenan a jahannama zai dinga hawa tudun jahannama yana faduwa yana hawa yana faduwa wa ya'ti al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit haka ba shi da kyau kowa ya sani ta sani kowa ya sani bashi da kyau haramun ne amma ta wane ne wane ne me ya faru me ya hau sama me ya gangaro me ika za me ika za wai ta je ta kashe kanta to lalle ilalla ko ya kashe kanshi to mutum ya ji hukuncin mutumin da ya kashe kanshi Allah ta'ala ya sauwaje abu na nauke nan na farko abu na biyu sai kashe wani eh yanzu ba mun yi maganar mutum ya kashe kanshi ba ne sai kuma kashe wani kashe wani ya kasu kashe biyu akwai katolul amd mutum ya kashe mummuni da gangan ya ɗauki bindiga ya harbe shi kawai don an ba shi kwangila ko ya ɗauki bindiga ya kashe ta kawai kawai don baya son ta ko ta kashe shi don ba ta son shi ko ta sa mai guba don ba ta son shi ko ya sa mata guba don baya son ta kun yi shiru ko ta sa ma kishiye ta guba ko ta sa ma waye guba ya kashe wannan shi ne kisa na mai kenan na ganganci ta san wannan abin zai yi kisa ta ɗiba da ranta da lafiyarta ta sa ya mutu ko ta sa mata ta mutu Allah ta'ala ya ce wa man mu'minan mu'mina Amidan duk wanda ya kashe mummuni da gangan a jazaohu jahannam to wannan sakamakon shi ita ce wutar jahannama nawa kenan daya khalidan fiha wannan mutumin zai dawwama a ciki zai jima a ciki nawa kenan wa ghadiba Allah alaihi Allah ya yi fushi da shi nawa kenan wala anahu Allah ya tsine mishi hudu wa adalahu azaban azima Allah ya mishi tattalin azaba mai girman gaske nawa kenan biyar saboda ya kashe mummuni mai taimaki har da abin ya kai ga kisa mai taimaki har abin ya kai ki tura wasu su kashe mai izafi mai cece duniyar mai ya kuda balle roman shi me ya faru hadda za ki kashe ko ki sa a kashe wanda yake waɗannan abubuwan za su afka kan mutum ki ya ce a kashe kisansu ne ai ba zan ce kisanmu ne ba ku gama da shi kawai ba abin da zai faru ku yi kawai haka zai fada yana tsammanin ko an je kotu yana da lauyoyi to a ranar alkiyama wa zai tsaya mishi babu wanda zai tsaya mishi wannan kenan sai kisa na uku shi ne kisan kuskure eh na biyu kenan a kashe wani na uku kuma a nau'ukan kisa ko dai mutum ya kashe kanshi ko ya kashe wani da gangan ko ya kashe wani da kuskure ma'ana bai yi nufin kisan ba motsin da ya yi kuma sai ya zama sanadiyyan kisa eh kisan kuskure ta, ta kwantar da ɗanta juya wannan da ta yi sai ta danna shi ya mutu kun yi shiru ba kisan kuskure ba ne? ta gama fege kubewa za ta jefa za ta maimakon ta kai ta shiga da wukar cikin kicin ta ajiye jefa wannan da ta yi ashe wata ta fito sai ya cike ta yana cikinta jini ya dinga zuba kawai har ya zama sanadiyar ajalinta kun yi shiru ta yi nufin kisan za a yi operation yana da kyau a mai allurar da zai ɗibi wata awa uku bai tashi ba kawai da ya tashi wurin allura sai mai allura awa ɗaya kun yi shuru kun lura da wannan ya game mai operation kawai sai ya bar gajen a cikin aka ɗinke da su ba tare da ya sani ba wayan na so mu hankalin mai kai ga nau'ukan abin da yake kuskure ne kun lura da wannan na'am mota ce aka ce mishi motan nan tayan nan ba ta da kyau ya ce a ainihin faikwa ne kawai za mu je yanzu za mu dawo aka ce motan nan ba ta da kyau ya ce a kawai beji ne beji za mu je mu dawo yanzu motan nan mutum bakwai direba boturin da iyota mutum bakwai ya ce ta ɗauka ta ɗibi mutum goma sha biyu ɗaya kenan kuma da kayansu makare wannan goma sha biyun galibi kuma ba kasafai aka lissafa da yara na goye ba fa ta yi da za a lissafa da yara na goye za su kai sha biyar kenan kun yi shiru sai aka je ta fashe wannan kisan fa motar motar za ta ɗibi masara ne buhu arba'in kun da aka tashi sai aka sa mata masara buhu sittin aka ƙara nauke nan ashirin daman legas za a je daga mina ko daga sokoto ko daga maiduguri ko daga kano ko daga kaduna ga kuma fasinjoji a ƙasa sai aka ce to kowa ya ba da 200 ya hau zuwa ina zuwa legas kun ga ko da shi ko babu su zai tafi Legas ya taba ji daga mina a yanzu nan an hau daga mina ba daga Kaduna ba zuwa Legas naira 200 ko zuwa Silejano ake hawa to sai aka ce mai ya hau kowa ya hau aka loda mutane wajen mutane 40 aka loda akai akan masarar idan rosoft ya kama ya tsitsine musu ya ce ba su da mutunci ana tafiya ba a tafiya kilomita kaza ba kawai sai mota ta dare ta tsagi ko ana zuwa wata kana kawai sai ta faɗi gaba baki ɗaya wannan kuma fa sauraka dole kar ku manta fa da Allah ta'ala ce wala taqtulun nafsal lati harrama illa yana cikin fa al fawahish da Allah ta'ala ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan amma aka ware shi daban aka ware shi daban don mu fahimci nau'ukan kisan ne fa nau'uka ne daban-daban Allah ta'ala ya sauke Allah ya ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai kamata ba babu mummuni bai halatta ba mummuni ya kashe mummuni sai kawai ta hanyar kuskure mana sai dai in kuskure ne ba wai an halatta mushi ya yi kisan ne da kuskure ba sai Allah ta'ala ya ce wa man katala mu'minan khata'an wa ma kana al-mu'mina an yaqtala mu'mina illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin to zai yanta baiwa zai yanta baiwa wadiyatin musallam wadiyatun musallamatin ila ahlihi da kuma diya da zai miƙa ma dangin waɗanda aka kashe wa ɗan uwa illa an ya sadda ƙusa da in sun yafi abubuwa no kenan biyu abu na farko ‘yan baiwa. saboda a rai akwai haƙi uku akwai haƙin Allah da shi ya halicci wannan ran da aka kashe akwai haƙƙin dangin waɗanda aka kashe musu uwa, don an kashe musu ɗan'uwa no kenan akwai haƙƙin wanda aka kashe nawa nan? uku haƙƙin Allah shi ne a yi azumi abinnan a ‘yanta baiwa mummuna mutum ya ‘yanta ta in babu baiwar ba na ga kudin saya kenan babu baiwar ko ga baiwar babu kudin sayar ko babu kudin sayan babu baiwar sai ya yi azumin wata biyu cir a jere fasu ya mu shahare ne mutatabi'ai ne kenan zai yi azumin wata biyu cir a jere wannan haƙin wa kenan haƙin Allah kun ga anan babu ciyarwa imana eh a kafarar zihari da kafarar kaza da kafarar kaza ne ake da cewa a nan babu cewa nan wani ne sai ce zai ce da nan ake bayawa cewar ba mutum guda bane zai ba da buhun shinkafa 60 kowane miskini ɗaya buhun shinkafa ɗaya to ba cewa a ciki sai kuma haƙƙin wa kenan haƙƙin dangi a ba su diya sai yanu wanda aka kashe shi wanda aka kashe rana alkiyama zai shaƙe wuyan wanda ya kashe shi ya ce ya Allah tambaye shi akan mai kashe ne yana tsirtar da jini kun lura da wannan kisan kai ba shi da kyau in na kuskure ne duk zai yi bayani a can ya ce Allah kuskure yi in na gangan duk zai yi bayanin a can ba tambaye shi ba ya gurbanar da shi gaban Allah ya yi mai bayanin ya yi bayanin mai yasa ya kashe shi sai ya ce kuskure iya yi in kuskure ne tsara ka mutum ya iya yin yadda zai ga ya kauce idan na ganganci ne sai Allah ta'ala ya shar'anta kisasi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatl wannan shine tsabagen haƙin bil adama kenan tsabagen kare haƙin dan adam kenan wanda iya ayi mishi amma duk mutumin da yayi aka kyale shi wai haƙin dan adam ne in aka kashe shi waye an shi da i kashe wancan mutum na farko shi mutum na farko da aka kashe ba shi da haƙi shi masara ce da za a sa inji a nike a fitar da dusa kun yi shiru ai ba haka bane saboda ka yadda yake yadda wancan ya ɗanɗani ɗacin mutuwa haka shi ma wannan zai ɗanɗani ɗacin mutuwa an kashe nawa kenan biyu to dauya ki samu ki ga samu na ukun su dauya dan duk mutumin da ya ɗauko wuka zai kashe wani zai koma makarantar tarihi fa wani da iki sannan kashe shi akai sai ki ga ya mai da wukashi sai ki ga ta mai da tabariya da ta dauko tabariya ne za ta fasa ko ta dauko muciya sai ki ga ta mayar dan ta san tana yi za a yi mata musulunci kenan wala kun filki sasi haya amma dai ba haka akai ba a kashe wani ayi wani ayi wani a fita da shi shi kenan gaba ma da kashe wani zai amma ya kashe da kuskure sai aka ce a bada diyya diyya fa ba shi kai zai biya ba duk dangin shi sai an hada su ko yana da kuɗi ba shi gade zai biya ba sai an haɗa dangi baki ɗaya su za su biya diyar wani a ce to wannan zai kawo raƙuma biyar wani zai kawo raƙuma uku wance za ta kawo raƙumi ɗaya wani zai kawo kaza wani zai kawo kaza ke ji ana ɗaga gonaki ana sayarwa ana ɗaga kaza ana ɗaga kaza domin a ba da diyarwa ɗan uwansu ranar da suka ga ɗan uwansu ya ɗauko allura sai ni wani zaki ga ya rike hannun shi ko ba ka yake ba shi sa aka sa diyar gaba ɗaya dangi za a biya ranar da wani ya ɗauko ba ko ya ɗauko muciya zai ce lafiya ɗaya rana gani zai ce a mai yadda shi mai yadda shi mai yadda shi Allah kuwa kisan kai ba shi da kyau Allah ya sauwake yanzu mutum ya kashe kan shi ɗaya mutum ya kashe wani da gangan biyu sai kuma mutum ya kashe wani da kuskure uku kenan sai na hudu shine qatlul mu'ahad qatlul mu'ahad idan aka ce mu'ahad shine kafiri ne wanda yake tsakaninku da shi akwai buɗe wuta kun ji wannan tsakaninku da su babu zaman lafiya sai kai ko ke kika gayyato shi ya zo wurinki kika gayyato ta ta zo wurinki mana kika ba ta aminci to haramun ne ga dukkan musulmi su taɓa ta haramun ne ga dukkan musulmi wani ya taɓa ta ku jifa tsakaninku da su akwai mai akwai kiyayya amma tun da har kekin iya ɗaukota. ta ai kun yi karatu ɗaya tare da ita kun yi karatu wuri guda ko kuma an yi kaza abu kaza ya faru saboda ga kin ba da biza kin sanar ta zo a matsayinki ke ce ka gayyato ta to haramun ne wani ita bata tana kafira ɗaya kuma ma tsakaninku da su akwai mai yaƙi amma haramun ne wani ya taɓa ta ku lura musuluncin fa shi musulunci ba mu ne musuluncin ba ana ba ta mun gane wannan musulunci shine musulunci ba mu ne ba abin da mu muka ce ba a abin da musuluncin ya ce a kan shi za ki tabbata ya miki ko bai miki ba manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce a hadisin Abdullahi bin amur Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce man qatala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafirin amana lamere ra'ihatal janna ba zai taba jin kanshin aljanna ba kanshin aljanna ba zai ji ba wa inna rihaha kuma lallai kan kanshin aljanna layu jadu wallahi ana fara jin kanshin min masirati 40 ama tun daga tsawon tafiya na shekara arba'in. ba wai sai an zo katanga aljanna ba a daga katangar aljanna zuwa tafiya shekara arba'in daga nan za a fara jin kanshin aljanna to shi ba zai ji kanshin aljanna ba saboda ya kashe kafirin amana an amintar da shi ke kika amintar da shi ke kika kawo shi ke kika shigo da shi zai gyara miki wani bangare a makarantarki ko zai abin nan naki ko dai wani abu dalili dai shar'antacce yasa kika kirawo shi kawai sai wani ya kwabde shi to shi wannan ɗin da ya kwabde fa shine aka ce ba zai ji kanshin aljanna ba Allah ya to kun ga wannan kaɗan kenan daga cikin nau'ukan kisa saboda haka mutum sai ya hatara Allah ta'ala ya ce illa bil haq dan yace wala an-nafs allati harrama Allah illa bil haq sai da dalili kada ku kashe sai da dalili wani dalili hadisi abdullahi dan mas'ud ubangiji Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi la ilaha ghairu na rantse da wanda babu abun bautawa da cancanta sai shi ana mun ce ba a rantsuwa da wa da kowa sai da Allah ai mun faɗa jiya kuma rantsewa ma da wani Allah yana cikin shirka wa minhu al-iqsamu bi ghairi al-bari kama a tafi hukumul akhbari kun gano wannan akwai wani Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara sai wani ya ce ya rantse da shehu Ibrahim sai na ce mai ba a rantsewa da kowa sai da wani Allah ba a rantsewa da wani Allah sai da Allah shi shi kadai sai shi da na gayawa na ce mai ba a rantsewa da kowa sai da Allah sai wani da ke tare mishi sai ya ce ya kyale ni aini ban san shehu ibrahim ba kun sai na ce ko na san shi ko ban san shi ba bai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a rantsuwa da manzan Allah eh in ya isa kuma ya ce shi Ibrahim din ya kai manzan Allah ko ya fi shi an taba ganin manzan Allah a bango an taba ganin shi a rijiya sai na Abubakar fa eh sai na Umar fa ashabul kafu fa su ba ashabul kafu ba annabawa ne. amma Allah ya ba su satifike din annabawa innahum fityatun amanu bi rabbihim Allah ya ba su satifike tun daga wani mafi su sun yi imani waliyan Allah ne wa namu huda an taba ganin su a bango an taba ganin su a majigi amma dan dai mutane sun yi nesa da addini kawai sai kai a ga fatalwa ko a ga waye kawai a ce wai wani ne aka ganshi a madubi ko abin mutane kuma su tafi ɗi a ta rududu a ta lasar bangon a ta waye wallah mutum ya ji ya ɗebo cututtuka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ke da daraja ta musamman ta yadda in yi haka ya tufa ya tsidda yau kika tare zaki tabarruki da shi yawun shi majina shi amma ta wani wanda ba shi ba sai dai ki ɗibi cuta ƙwarai kuwa wallah sai dai ki ɗibi cuta wai wani ya yi zai zubar kika tara baki ba in dai ma manzo Allah ba wallahi cuta zaki diba manzo Allah ne fa ya rantse da Allah bai rantse da kanshi ba kuna jina bai rantse da kanshi ba ya rantse da Allah yace la hillu damu mur'in muslimin baya halatta jinin mutumin da yake musulmi jinin mutum musulmi bai halatta mace ko namiji yashhadu Allah ilaha illallah da yake shaidawa babu abun bautawa da cancanta sai Allah wa anni rasulullah yake shaidawa ni ma'aikin Allah ne ni manzan Allah ne baya halatta a zubar da jininsa illa salasatu nafar sai mutum uku su kadai ne suna musulmai sun shaida da Allah sun shaida da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma ya halatta a kashe su mutum nawa uku mutum na farko a tarikulil islam wanda ya bin musulunci to kunga wannan ya fita kenan a tariku lil islam wanda ya bin musulunci ya yi ridda shi ne mufarikul jama'a wanda ya bar jama'ar musulmi wannan hukuncinsa hukuncin kisa ne amma ku manta hikimar musulunci wanda ba musulmi ba ya zauna a inda ba musulmin shi ba kenan ai ba a ce a kashe shi ba kun ji maganar amma wanda yake musulmi ya bar musuluncin ya koma to zai mayar da addini kuma su zama jam'iyyun siyasa yadda in ya ga dama ya yi wannan in ya ga dama kuma ya koma waccan jam'iyyar a yi taron wanke shi a nan in aka hana shi mukami ya ya koma waccan to musulunci kuma ba addinin wasa ba ne ya tsaya yi in zai tsaya ya tsaye addini da an ba haka ba sai ya sanya wa mutane kuma wasu wasi ba a wasa da addini tsora ga duk mutumin da iridda shari'a ta tabbatar mai da hukunci aka tabbatar mai da hukunci kenan sai ya huce da shi na biyu wasayibu zani da ma'auracin da izina ko ma'auraciyar da ta zina tana da mijinta fa sai ta zina to wannan matar in ba a cire ta a cikin al'umma ba to za ta yi barna za ta zama kwantacciyar kura ƙwarar kuwa duk matar take da miji bai iya wadatar da ita ba ta fara zina to wannan fa Allah ta'ala ya tsare kawai sai ta lalata mazaje da yawan gaske amma idan budurwa ce gafin gauranta ya ɗebe ta ta auka zina to ita bulala ɗari za a yi mata kun lura in saurayi ne zafin gauranta ya ɗebe shi ya kai ga aikata zina to wannan bulala ɗari za a yi mashi nan gaba ba zai sake ba amma idan yana da matashi aka ce ya ƙara su zama biyu aka ce ya ƙara su zama uku aka ce ya ƙara su zama hudu ya tsaya ki kam da matashi ɗaya kuma yana da damar ya ƙara ɗin ya ƙi ya ƙara ko yana da su ɗin ya fanɗare to wannan mutumin aka ƙyala shi sai ya lalata matan duniya saboda haka a cire shi cikin al'umma shi ya fi kun gane wannan irin waɗannan da an cire su da tuni cutar hiv ba ta yaɗu ba adadin mutanen da musulunci ya ce a kashe su ta hanyar zina da aka kashe da adadin waɗanta cutar hiv ta kashe wanda suka fi yawa eh sai kaga ba suka ce ba ma za a ce yawa ba tazarar ma ba ma za a haɗa ba na idan aka ce ki faɗi adadin waɗanda musulunci ya kashe tun daga farkon tun daga saukar ayar zuwa yau ki duba kundin tarihi mutum nawa ne duka kuna jina to amma waɗanda cutar hiv kawai ta kashe su kawai a shekara goma zuwa yau sun kai nawa ta yadda inda an kashe na farkon su da tuni abin bai yadu haka ba to amma da yake hume ne sun jahilci addini hukuncin jahiliya suke nema da Allah ta'ala ce a fa hukumul jahiliyyati bugun. sai kullum suke zargin musulunci da hukuncin kisan kai na wanda ya yi aure suke magana da hukuncin rajamu kuma saboda tsabagen lalacewa saboda tsabagen lalacewa ta mutum yana da matashi ko tana da mijinta ta je ta afka zina tabunan tabunan tabunan tabunan wannan lalacewa ta kai lalacewa lalacewa shi ya kai lalacewa shi shi ya sa sai aka yi mai hukuncin da ya fi kowanne dacewa da shi a yi mai hukuncin rajamu a bayyana jama'a jefe shi don ya yi abin da wannan sai dai a duniyar dabbobi ne ake yin shi Allah ta'ala ya sauwake zina ba ta da kyau zina haramun ce cututtuka take zubarwa a cikin al'umma ratata ta yadda waɗannan da suke da wannan cututtuka an haka kawar da su shi kenan to amma yana da matar shi lami lafiya ba ta zina shi kuma ya je in ya ɗebo cututtukan sai watsa mata ko kuma tana da mijinta lami lafiya baya lalata sai ita ta shiga kamar ta ci kafa kare kin san duk wanda ya ci kafa kare sai yawo a yau sai ya zagaye garin mai na baki ɗaya yanzu yana can ga an jima kaɗan yana mai kwankele jimawa kaɗan yana mai tumbi ya ci kafa kare kenan sarkin gudu ne Allah ya sauke saboda haka mutum na nauke nan na biyu mutum na uku wa nafsu bin nafs da mutumin da ya kashe rai shi ma a kashe shi ya ɗanɗani daɗin mutuwa ko ɗacin mutuwa da wancan ya ɗanɗana ya ji mutuwa inda daɗi ya za a yi danna mutum iyanka shi ya za a yi mai barbaɗe na guba na maganin ɓera na gamalan a a cikin abinci ya ce. ya za a haɗa baki da shi a kashe wani Allah ta'ala ya sauke to hunga waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka halatta idan aka tabbatar da waɗannan abubuwa ɗin aka tabbatar da su a shar'ance alƙali ya yi bincike don ba ke ce ko ni ba ne za su zartar da hukunci in aka yi haka kawai da kin ga mutum kawai sai ya yi zana a kashe shi to wannan kuma mutum ya wuce gona da iri kama shi za a yi a hukunta shi in hukuncin shi ya kai na a kashe shi ma kashe shi kun gano wannan alƙali ya tabbatar da hukunci aka fito da shi aka karanta mai ayoyin ƙur'ani kina da takobinki a hannu sai ki fille mai kai kawai shi kenan ba za a ce kin kashe rai ba a'a kin kashe abin da Allah ta'ala ya halatta ki kashe shi ina fata mun gano wannan ko nam waɗannan su ne abubuwa da maka karanta akan wannan wasiya ta ta nawa kenan ta biyar da Allah ta'ala ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama illa bil haqq illa bil haqq sune ɗayan abubuwa guda uku wanda yake kuma shari'a ta yi bayani zaki ga wasu abubuwan da ba a faɗa ba suna cikin su kamar fashi da makami inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك a خزي في الدنيا ولم في الآخرة عذاب عظيم malamai kisan kai ba karamin laifi bane kisan kai ba karamin laifi bane Allah ta'ala ya ce min ajli zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an jami'a Allah ta'ala ya sauke sai Allah ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi duk waɗannan bayanan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya muku wasici da shi ne kun ga zalikum wasakun bihi aka kira wasiyoyi guda nawa aka kira su wasiyoyi wasakun bihi kuma taƙilun domin ku hankaltu ashe musulunci yana buƙatar hankali shi yasa ya jingina fahimtar waɗannan abubuwa guda biyar da aka faɗa da me da hankali don haka yana cikin manufofin musulunci da yake inda mutum yana son jagoranci ya zama mai kyau ya zama ya kare ma mutanensa waɗannan abubuwa abu na farko ya kare musu addini isa Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atul ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a abu na biyu ya kare musu rai isa Allah ta'ala ce wala taqtulun nafsal sallati harrama Allah illa bil haqq dole a kare musu tsatso isa aka haramta zina dole a kare musu hankali shine zalikum wasakum bi la'allakum taqilun a tare ma mutane hankalinsu shi yasa aka haramta duk abin da ke bugawa duk abin da ke bugawa haramun ne giya ne sawa'un an sa shi a kwalba ne ko an sa shi a koko ne ko kuma wani su dabaru ne aka yi mishi Ya an an sha za a yi maye sunan wannan abin giya haramun ne kuma shin samari sun tara magunguna ne su totolin su jojolin su waye waye lin su waye waye lin a tattara a tattara a tattara a tattara a hada a sha wannan haramun ne kuna jina da kyau don hankali yana da daraja hankali yana da kima musulunci ya haramta mutum ya taba hankalinsa sai wasiya ta gaba wasiya ta gaba wasiya ta gaba kasance yau ban fara da wuri ba kuma ga lokaci ya gabata ko matsayanin zai fi ko to ba komai sai mu tsaya nan da izinin Allah ta'ala gobe sai mu tashi wasiya darasi mai zuwa sai mu tashi wasiya ta shida kenan wala ta ƙarabu malal yatimi illa billati ya ahsan hatta ya a shudda. wasu yau mun karanta wasu yau guda a a yau na ce yau mun karanta guda biyu mun karanta wasiya ta hudu da ta biyar wasiya ta hudu wala ta ƙarbul fawahisha ma zahar min hawa ma batan wasiya ta biyar wala ta katulun nafsan lati haramallahu illa bil haq zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun wannan sai nuna mana haramcin yin amfani da duk abin da zai gusar da hankali Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci rayuwar mu Allah ta'ala ya karbi ibadun mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dama haƙƙi uku aka faɗa haƙƙi na farko haƙƙin Allah haƙƙi na biyu na dangin mamaci hakki na uku na mamacin sai Allah ta'ala ya ce mana illa an yassar da sai in sun yafi da aka fi kaɗe musu ɗan uwa sai suka ce sun yafi yan sun yaki haƙƙinsu kenan kun gane ko sai yanzu saura haƙƙin Allah saboda haka tun da sun yaƙi sai haƙƙin Allah kuma shi ne dukufa ya yi azumi su tun a jere taubatan min Allah wannan neman tuba ne a wurin Allah sai ta tuba kuma ya istighfari ya ci gaba da ta tuba da fatan Allah ta'ala shi yafe mashi kun yi shiru ko kun dauka idan sun ce sun yafe shi kenan har wurin Allah a'a ba haka bane kowanne zaman kanshi yake yi haƙin Allah daban shi yasa na kasafta mana haƙin Allah daban haƙin dangi daban haƙin mamaci daban a na mamaci kan ya su sai ran alkiyama kuma a'a haƙƙin ne fa sai a taimako ko an yi biyin sai an yi nashi wato ga alamun ba a ɗauki kisan kai abu ne azimin ba shi ya sa wa salam ina haƙƙinsa sai an yi bayanin haƙƙinsa sai an yi to ai Allah ne ya halice shi me kuma ƴan uwan shi kuma za ba su diya ai Allah ne ya halice shi me yasa ba ce istighfari ba kawai aka ce sai azumi kaza eh shi yasa yana cikin sab'ul mubiqat na rasul mai ce bi sab'ul mubiqat ya kawo kisan kai a ciki Allah shi yafi mana Allah ta'ala ya sauke ai mun ce za a dinga rubuta ne eh a jere muta tabi aini a jere ina zo ai tambaye ke kai a jere idan yayi 59 hamsin da tara ya sha sauran sun lalace gobe zai faro daga farko ne Kullura idan yayi 59 hamsin da tara sai ya tsaya to gobe zai faro daga farko ne sai dai idan ya fara a farkon wata kullura ya fara ɗaya ga watan muharram sai muharram yin nusan mana ya yi 29 safar ma ya yi 29 kin ga yanzu ya yi azumi nawa 58 amma kuma a ƙididdiga kenan amma a watanni ya yi wata biyu a jere shi kenan ya kammala to amma idan ya fara biyu ga wata to 30-30 zai yi kuna jina ɗaya kenan idan mace ce mai al'ada kwanakin al'ada suka yanka to suna yankawa za ta ajiye azuminta shar'an dan shari'a ce ta ajiye azumin dan ko ta yi ba azumi ba ne shi kenan sai ta ci abinci adadin kwanakin kwanakin yana kare ya ji gobe sai ta dora mana in ya kare a yau gobe mana ta kama ta a yau din nan abinda nake nibi da a yau kafin huduwa alfijir kaga in alfijir bai hutu ba ya je ne in ta kare a yau bayan alfijir ya huto ta ya dauke karfe goma na safe takwas tara gobe sai ta da azumin kai tsaye sai ta lissafa su kwani azumi 60 za ta lissafa kun lura da wannan Allah ta'ala shi ya fi mana Allah ta'ala ya sauke wa alaikun salam